Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai shirin nan na muryoyin masu sauraro sai a ji duniyarmu a yau daga nan kuma sai a saurari shiri na musamman da muka yi muku tanadi a cikin wannan watan azumin ramadan mai alfarma mu koyi farisanci sannan mu karkare da afirka yau to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar za su zo ɗaya bayan ɗaya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

agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu bakwai da sha biyar da sittin.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga su Iran ta ce wulakanta alkur'ani mai girma wani nau'i ne na ta'addanci da kuma tunzura musulmi. Dakarun kare jun halin musulunci na kasar Iran IRGC sun gwada wani sabon makami mai linzami da suka kera tare da nasara. Sannan za ku ji cewa rundunar sojojin ƙasa da kuma runduna ta musamman na ƙasar sudan sun fara gwabza fada su a jiya asabar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa wulaƙanta ko kuma ƙona littafi mai tsarki na musulmi wato alkur'ani mai girma wani nau'i ne na ta'addanci da kuma tunzura musulmi wanda suke girmama shi tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto nasir kan'ani yana faɗar haka bayan da wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi na kin addinin musulunci ta ƙona alkur'ani mai girma a birnin copenhagen na ƙasar denmark banda haka ƙungiyar ta ƙona tutar ƙasar turkiya wacce mafi yawan mutanen ƙasar musulmi ne kan'ani ya kara da cewa wannan kungiyar mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci da ko musulmi ta aikata haka ne a ranar juma'a da ta gabata kuma a cikin watan ramadan mai alfarwa watan da musulmi suka yi imani a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani mai girma wannan ya faru ne a daidai lokacin da mutane kimani biliyan biyu a duniya suna girmama alkur'ani mai girma a wani bangare kuma ranar juma'a da ta gabata rana ce ta kudus ta duniya inda musulmi suke kokawa kan yadda yahudawan sayoniya fiye da shekaru 70 da suka gabata suke mamaye da kasar falastinu suna kuma ci gaba da kashe su da kuma korarsu daga gidajensu da kuma kasarsu ta haihuwa wannan shi ma mummunan fahimtar 'yancin faɗin albarkacin baki ne wanda kasashen yamma suke ikirari da kuma alfahari da shi bangaren sojojin ƙasa na dakarun kare juyin musulunci a nan ƙasar iran irgc sun gwada wani makami mai linzami wanda yake da karfin wargaza makamai masu garkuwa na makiya tare da samun nasara kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar dakarun na irgc na faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa makamin yana da karfin wargaza tankunan yaƙi masu sulke daga sama ko ƙasa tare da amfani da wannan sabon makami mai linzami wanda ake sarrafa shi daga nesa. bayan kwashe tsawon makonni ana tada jijiyoyin wuya tsakanin shugaban majalisar shugabanci ta soje abdul fatah al-burhan na kasar sudan da mataimakinsa hamdan dagulu kuma kwamandan runduna ta musamman na ƙasa a jiya asabar rikici ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu rahotanni sun yi nuni da cewa tunda safiyar jiya ne aka fara gwabza faɗa da manyan-manyan bindigogi na artillery da bama-bamai na gurnet tsakanin sojoji da dakarun na musamman rahotanni sun ce an ga jerin motoci dauke da sojoji suna ta shiga cikin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin khartoum babban birnin kasar a yayin da runduna ta musamman ta sanar da cewa ta kwace iko da firin sauka da tashin jiragen saman kamfanin jillacin labaran afp na kasar faransa ya bayar da rahoton cewa an ji karan harbe-harbe a kusa da filin jirgin sama da kuma kusa da gidan shugaban mulkin soja na kasar ta sudan sannan kuma rahotanni sun ce an ga fararen hula da dama suna tserewa daga yankunan da ake barin wuta a tsakanin sojojin a birnin khartoum babban birnin kasar alburhan da daglode suna da sabanin ra'ayi kan batun mika mulki ga hannun farar hula tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa majalisar ministocin kasar ƙarƙashin firayim minista na lokacin abdullah hamduk a cikin shekara ta 2021 masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu gungun 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun buƙaci shugaba joe biden da ya sauya manufofin washington game da da kuma isra'ila tare da gudanar da bincike kan amfani da makaman amurka da gwamnatin sayoniya take yi a cewar gidan talabijin ta aljazira ta kasar qatar wakilai goma sha hudu a wata wasiƙa da suka aike wa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken a ranar alhamis da ta gabata sun jaddada cewa dole ne gwamnatin biden ta binciki batun amfani da makaman amurka da isra'ila take yi wajen take haƙƙin falasinawa. sun kuma buƙaci gwamnatin biden ta tabbatar da cewa ba a kashe kudade masu jefa ƙuri'a na amurka kan ayyukan da ba sa bisa ka'ida muna roƙon gwamnati ta ƙarfafa hanyoyin bin diddigin kuɗi ta kuma sa ido don tabbatar da cewa ba a yi amfani da duk taimakon da kasashen waje za su ba wa isra'ila a nan gaba wajen sayan makamai da kayakin aikin soje ba don gallazawa da take wa al'ummar falastinu a jiya asabar ce jirgin da ke dauke da fursunonin hufi ya tashi daga kasar saudiya inda ya nufi birnin sana'a babban birnin kasar yemen inda daga nan ne masarautar saudiya za ta karbi wani jirgin da ke dauke da fursunonin saudiya a rana biyu na wani gagarumin aiki musayan fursunoni tsakanin kasashen biyu jirgin farko ya taso ne daga abaha kudancin saudiya zuwa sana'a babban birnin kasar yemen tare da tsoffin fursunoni 120 ji jessica mosan mai bawa kungiyar agaji ta red cross shawara kan harkokin yada labarai tun da farko dai gwamnatin saudiya ta sanar da kammala musayar fursunoni da kungiyar husi ta ansarullah da kuma isowar jiragen sama guda biyu dauke da fursunoni daga bangarorin biyu zuwa filayen saukar jiragen sama na adin da kuma sana'a a lokaci guda kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tekun farisa ya yi maraba da fara shirin musayar fursunoni kuma ya ɗauki yarjejeniyan a matsayin wani haske na fatan ɗora rikicin ƙasar yemen kan hanyar samun zaman lafiya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da Allah ma sauraro sai ku gyara zama domin aji shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin salamu alaikum sashen hausa na muryar musulunci na iran mai magana isiya mana mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaran wanda yake unguwar garin Malam. na shigo wannan gida mai albarka na muryar musulunci na sashen hausa albarkatun wannan karshen mako na ranar juma'a na gaishe gaishe na yan uwa da amina arziki wanda malam asan barka yake ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki da farko da ina gaida malam asan barka mai gabatar da shiri na wannan makon muna gaida shi da fata yana cikin ƙoshin lafiya kuma ina gaida duka 'yan ƙungiyar jihar da magaran da kewaye da duka da kamar su club tampo su haɗin kan matasan afirka su 'yan burin zuciya su garkuwar matasa 'yan kira da masu sauran shugaba rabu mai aski da 'yan duka 'yan ƙungiyoyi na jihar da magaran gabaki ɗaya da ma na nijiyar gaba ɗaya duka da fata suna cikin ƙoshin lafiya ina gaida su akwai 'yan uwa na abokai na 'yan kabu kabu wanda suke nan bakin kofa tashar da magaran da farko akwai abdulhadi akwai basho akwai abdulhadi mai shafshaf na bakin tasha akwai su awal kala su dan mati mai sayar salula su nura mai sayar salula kuma dan garsiya aije da sauran abokai na jiha da maganda kiwanta da ma kauyuka gaba ɗaya wanda suke saurari na a halin yanzu wannan gidan radio na murya iran na musulunci assalamu alaikum taron murya musulunci da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a yau ƙarshen mako da kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amunan arziki da damar haka ina gaida hassan barka shugaban wanga shiri na wannan rediyo mai albarka da kai da duka ma'aikatan rediyo ina wa kowa fata alkhairi ina gaida isu madatte da sunusi madatte akwai zane da alike tifa wanda yake midik akwai baba alkazum wanda yake agadas akwai alkazum wanda yake nan agadas ba zamanta da miji soja mai adaidaita da laitoro wanda yake nisan su ne a nan da magaran akwai mamman shehu shehu da gari ne nan ramfan hawa nan da magaran akwai a shimu so mai san ka sabon garin kulinge ba zamanta da yahaya danno agare ba zamanta da babandi mamman bande akwai yahaya sonite wanda yake garin mata ta mai ba zan manta ba da musa mai shayi da wata na ramfon hawa juju akwai isuhu eh, wanda yake yame ba zan manta da kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa a nan da magaran ba zan manta da cica mai gyaran motuna salamu wanda yake na ramfon hawa juju a nan da magaran da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka ina yawa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum boh mai magana baba ya haladu mustapha inuwa murya ne daga karamar hukumar daura ta jihar katsina a najeriya albarkacin wannan rana da albarkacin wannan watan muna wa fatan kowa alkhairi da fatan kowa yana lafiya mutanen mu na garin murya ga baki daya muna mu fatan an sauko daga sallar juma'a lafiya mutanen batar aka duka muna musu fatan alkhairi da fatan kuna lafiya mai magana haladu mustafa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu eh radio murin musulunci nan suna na fi wannan fisa dan wala zamanin burin tare a abuja nigeria to yau ranar kuke ba mu dama mu faɗi abin da da ya yi mana daɗi to mu da sallar juma'a al'ummar musulmi duka na kasashen duniya gaba ɗaya eh, musamman ma gurukin mu na 'yan yakuki da ke can garin agares akwai musa bajo can garin agares akwai isu asali can agares akwai matisha yi can agares akwai aminu dukan su a can agares akwai muhammadu ata wanda aka sani wanda ma'aikaci na radio nomad akwai tupac wanda aka sani da shafi'u mai wata can zakatangar dubin gaisuwa da fata alkai zuwa ga eh, basir garba dukan su a nan ya gurbi yakuki kuke eh, dubin gaisuwa da fata alkai zuwa ga salo salisu Muhammad duka su anan gurbiya kuke alheran allah kai mai sigar da digitar ekwal dan musa can garin tisa akwai eh, duka yan uwa da amna arziki mutanen garin wadda zan da fatan kwanacin koshin la'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kaso Tarasa da magaram Jamhuriyar Nijar. mai yaɗa labarai na kungiyar ta masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. Alhamdulillah da yake muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da abin arziki. da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka akwai isu matattai akwai sanusu matattai akwai alkasin baba liman shugaban kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka gabaki daya akwai mataimakin shi abdulmumin jafara akwai alhaji omar a agadez akwai hassan alhaji omar akwai dozman taxi moto akwai rabu mai aski ba da raka yakubu mai aski ba da raka hamisu mai dan kuka da magaran abubakar hajjia sekretar na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta afirka akwai abokina ibrahim haruna mai anguwa akwai tati bayan gidan madara akwai ilis prezi da situ tayar a gades akwai dozman da tasiru anguwar tudu da magaran ba zan manta da latishawan mu ba masu bibiyan mu suna ba mu shawara a kungiyar ta masu kira da sauran radio ta afirka irin su baba iliya mai shayi da kanti garkin daura alhaji lawan abbali isa bukar tsoho mai albarka ya mai akwai alhaji amman tari ya mai sarkin aiki na ƙasa musa salisu maradi akwai kalla buta akwai alhaji aliyu ya hade da fatan kowa da kowa na cikin ƙoshin lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyo musulunci na muku fatan alkhairi na ga jinjina gurin shugaba abokin tafiya to Hassan Barka na godiya a yanda kuke ba mu dama a daga karshen mako mu gaida a yan uwa da amannan arziki to da farko suna na Usman Sani a Abdul Almajirai karamar hukumar da ake Dofa jihar Kano Najeriya na gaida abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sanan na ga da amarya ta Zulaihat Maman Amina ina sannan ina ga da tsoho mai albarka sannan ina ga da ibrahim dan fulalen yayari sannan ina ga da falal mamuda da ke kasar libya sannan ina ga da sinosu black direban tanki sannan ina gashe da iman musa da ke jihar kirbi kirbi nigeria sannan ina gashe da almaja bankolo sannan ina ga da hamza shu'aibu it game da sannan ina ga da suleiman musa game da sannan ina ga da isa cikin misalai daga toro sannan ina ga da dukkanin al'ummatan da suke saurara wannan gida na ku mai tarin albarka na maku bawa fatan alkhairi mai magana na ku na har kullum wato usman sani a wutan almajirai karamar hukumar dakin tufa jihar kano najeriya assalamu alaikum radio voh iran mai muku magana alkasum ne daga nan agades jamhuriyar nijar ɗaya daga cikin mamba na ƙungiya ta masu kira da saurare ta yankin afirka a yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan radio iran musamman ma wanda suke shirya duk wani labarai labaru na wannan tasha ta mu mai albarka muna jinjina musu ina gaida mai jagorantar wannan shiri kai tsaye Hassan Barka da fatan yana lahiya ba zan manta da shugaba Alkasum a nan agadas ba zan manta da Abubakar Hajja a nan agadas ba zan manta da Ilyas Ra'ayin Zuci a nan agadas ba zan manta da Shitu Tayar a nan agadas ba zan manta da Tupac Mewacha a nan agadas ba zan manta da abokina Kabiru Sule Usman a nan yake da magaran ba zan manta da Isu Madatte da Sunusi Madatte akwai Ibrahim Yayari a majalisar mazamuni ne a jihar Bauchi ba zan manta da Kabiru mazamuni ne a jihar lagos Radio Iran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio VOH Radio Tehran ni ne rabila Malam Adamu sarki aiki na kasa baki da ina gaida Muhammadu dan bare bari ina gaida tsoho mai albarka Baba alkasum ina gaida kai kai duk illahiran masaurala gidan radio BOH eh, Tehran ina musu godiya kuma ina gaida su kuma ina musu barkar shan ruwa salamu alaikum Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dambali Balibali shugaba na fada mazajen daga Yamai Nijar Budu Kari Tresere General na kungiya masu kira da shugari na Afirka gaba daya akwai Hassan Barka akwai shugaba Baba Har akwai Alkasun, akwai Tsoho mai albarka akwai Adda mai kwamfuta mai yama local gammal akwai abokina na kaina sarki aiki jin na kasa su madattai akwai su madattai dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa ga lawan akwai lawan goni akwai lawan goni dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka wanda suke bi da mutu ƙasa alhaji amman dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka suna na muhammadu tambari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan radon iran yau mai tarin albarka ina muku fatan alkhairi na farko suna na ibrahim shusha shana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar jihar maradi eh, ina farkon gaisuwa ta ina gaida kalla buta wanda yake arlit akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura Nijeriya, akwai nazifi ibrahim wanda yake a kwadibar akwai akwai sanusi maɗattai akwai tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yawa akwai kowa da kowa a madadin ku ina gaida kowa da kowa akwai sanusi madadai akwai dan uwansa na nan kashi suna na ya shige mini da fatan alkhairi zuwa gare ku akwai abdulhadi ma'aikatan rado iran wanda yake anan maradi akwai alhaji salisu isa wanda yake rado garkuwa maradi akwai alhaji salisu kaka ma'aikacin gidan rado sarauniya sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasage ure nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hatsawa salam to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki ne macin asiya to a yau za mu dubi ne a kan ranar kudus ta duniya wacce wanda ya assasa juyin juhalin musulunci na iran marigayi ayatollah imam khomeini da allah tabbata gare shi ya ayyana za mu ji tasirin wannan rana a duniya da kuma waye zuwa tunanin imam Khomeini dangane da inu da birnin kudus za mu kawo muku shirin ne dai a cikin bangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangare na farko zai gudana. a lokacin da wanda ya asasa juyin juhar musulunci na iran imam ayatollah khomeini Allah tabbata a gare shi ya sanar da ware wata rana ta musamman da za ta zama juma'a ƙarshe ta watan azumin ramadan a matsayin ranar kudus ta duniya babu wanda ya zaci cewa za a wayi gari wannan rana ta kasance mai girman tasirin da ake rayata a ƙasashe daban-daban da duniya kuma ta zama mafi girman taruka na nuna cikakken goyon baya ga falasɗinu da kuma ƙin jinin masu girman kai na duniya shekaru 43 sun shuɗe daga waccan shilar ta ayyana ranar kudus da imam khomeini da allah tabbata a gare shi yanzu babu wani saƙo ko kusurwa a duniyan nan da ba a yin taro gangami jerin gwano ko zanga-zanga a wannan rana ba a cikin kasashen larabawa da na musulmi kaɗai ba har da cikin kasashen turai bibiyar abubuwan da ake yi a wannan rana ta ta duniya zai bayyana cewa suna da yawan gaske ta yadda a wannan lokacin ta shafi ƙasashe 80 na duniya a cikin kasashen musulmi kamar yadda muka ambata da waɗanda ba na musulmi ba da kuma cikin kasashen turai manya da ƙanana kuma masu shiga cikin wannan zanga-zanga ko tarukan da jerin gwano da jawaban da ake gabatarwa ba musulmi ne kaɗai ba sun ƙunshi duk wasu masu rajin kare 'yancin bil'adama na gaskiya da masu fafutukar kare 'yanci hakanan kuma akwai hatta yahuda masu fada da tsarin sahiyoniya kamar yadda kungiyar nan ta natorikata take hakanan wasu kungiyoyin yahudawa 'yan asalin wannan yankin na asiya ba 'yan sahiyoniya 'yan mulkin mallaka ba da suka zo daga sassa daban-daban na duniya ranar kudus da rayata shine wani aiki mafi girma na cikakken nuna goyon baya ga gwagwarmayar al'ummar dinu da 'yanto da kasarsu daga hannun 'yan mamaya ya kuma buɗe wani sabon shafi ba da take kawai ko kuma ƙona tutocin haramtaccen ƙasar isra'ila da ƙawayen da suke ƙawance da ita musamman masu goya mata baya kamar amurka da wadda ta ƙirƙire ta birtaniya ya tashi daga nan zuwa gwagwarmaya da makamai domin ƙwato 'yanci da ƙasa da 'yan mamayar su kirke da su taimakon makamai da na soja da 'yan gwagwarmaya suke samu daga ƙawancen gwagwarmaya da kuma shigar wannan ƙawancen kai tsaye a wasu lokuta a cikin abin da ke faruwa kuma yake ƙara ƙaruwa da girmama sannu a hankali duk sun suna nuni da yadda wannan tunanin na margayi imam Khomeini da allah tabbata a gare shi girma ya ƙasaita. a ranar bakwai ga watan agusta na shekara ta dubu da tara ne dai imam khomeini ya dala tabbata a gare shi ya yi wani jawabi ga al'umma inda a ciki ya ayyana juma'a ƙarshe ta watan ramadan a matsayin ranar kudus a cikin wannan jawabin na imam khomeini ya bayyana cewa ina yin kira ga dukkanin musulmi a ko ko'ina suke da su mayar da ranar juma'a ƙarshe ta wannan wata mai alfarma ita zama ranar kudus domin nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu imamu khomeini ya ci gaba da cewa ina kuma yin kira ga dukkanin musulmi na duniya da hukumominsu da su yi aiki tare ka kafaɗa da ka kafaɗa domin datsa hannun yahudawa masu kwace shakka babu duk wanda yake bibiyar jawaban imamu khomeini zai fahimci zurfin yadda yake bayar da kariya ga batun falasɗinu da wuya ya yi wani jawabi ba tare da ya ambaci falasɗinawa da zaluncin da ake yi wa al'ummar falasɗinu ba musamman ma dai tun bayan faduwar sha a nan iran imam khomeini ya yi imani da cewa nasarar da aka samu a iran bayan kifar da gwamnatin sha ba za ta kammala ba sai idan an yanto da dukkanin falasɗinu daga mamaya har ila yau imamu khomeini yana bayyana cewa batun falasɗinu ba batu ne ko jayayya ko rikici saboda iyakokin ƙasa kaɗai ba batu ne wanda ya shafi jayayya ta ƙida ci gaba da kuma tarihi al'ummar falasɗinu tana wakiltar ɓangaren ci gaba yayin da ɗaya ɓangaren na 'yan sahiyoniya yake wakiltar shari da shaidanci yake kuma samun goyon bayan ƙasashe masu takama da ƙarfi hakanan kuma imam khomeini da allah tabbata a gari sha bayyana cewa wajibi ne waɗanda suke a cikin wannan fagen na gwagwarmaya kuma suke tare da ɓangaren masu gaskiya da su kaucewa neman cimma manufofi na ƙashin kai ta hanyar amfani da wannan batu na falasɗinu ko saboda samun wani abin duniya ko ɓangaranci na tunani da aƙida wannan yana nuni da cewa tun tashin farko imam khomeini da allah tabbata a gare shi baya son a shigar da batun bangaranci na mazhaba a cikin batun fafutukar al'ummar falasino da gwagwarmayar neman 'yancinsu imam khomeini yana ganin cewa bai kamata a shigar da duk wani sassauci a cikin batun nema falasinawa haƙƙinsu ba domin kwato falasɗinu yana da buƙatuwa da jajircewa da kuma sadaukar da kai mai girma bai ma kamata a ce a rika damuwa da girman asarar da za a yi ba ta zahiri a kan wannan tafarki domin kaiwa ga 'yanto falasɗinu har ila imamu khomeini yana ganin cewa kasantuwar wasu gwamnatoci ba su goyon bayan tafarkin gwagwarmayar 'yanto da falasɗinu baya nufin cewa da akwai masu tsarki wato baya nufin ko kawar da cewa da akwai masu tsarkin niyya da kishi da babu abin da zai girgiza su domin kuwa tun a tashin farko wannan aiki ne da yake a matsayin wani nauyi a wuyansu da allah ya dora musu wanda shine yin jihadi da zalunci da azzalumai kuma alkawari ne na allah cewa za a kai ga samun nasara da akwai dalilai da dama ta mahangar imam Khomeini da suke takarawa wajen ficewar falasɗinu daga hannun masu ita na asali daga cikinsu da akwai gajiyawar shugabannin ƙasashen laraba da na musulmi wajen taimakawa da kare falasɗinu wani daga cikin dalilan rashin falasɗinu da aka yi shine yadda shugabannin kasashen larabawa ba su wakiltar al'ummunsu da gaske sun ɗoru ne akan al'umma ɗin ko kuma ɗora su aka da ƙarfin tsaye akan al'umma da a ce da gaske shugabannin suna wakiltar al'ummar su ne ya na kuma sun yi imani da koyarwar musulunci ta gaskiya sannan kuma su mayar da saɓan da ke tsakaninsu gefe ɗaya to da tabbas birtaniya ba ta samu damar da za ta kirkiri haramtaccen kasar isra'ila ba wani dalilin shine sabanin da ke tsakanin kasashen na larabawa daga wata kasa zuwa kasa hakanan kasashen musulmi da hakan ya ɗauke musu hankali daga kan fuskantar abokan gabasu na bai ɗaya to baya ga waɗannan dalilai na sama imamu khomeini ya yi imani da cewa da akwai ɓata lokaci a cikin jin cewa tattaunawa da 'yan sahaniya ce kaɗai hanyar kaiwa ga sabon cikakken 'yanci illa irin wannan tunanin shine zai sa ɗauki 'yan sahaniyar tamkar wata ƙasa ce halattacciya daidai da sauran ƙasashe wacce kuma ta imani da zaman lafiya da makwabtanta. to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda la'akari da lokacin shirin namu sai dai a fitowa daga ba za mu dora daga inda muka dasa da yarda Allah kafin mu karkare mu ban kwana da kuma muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. abin da ke biye shine shirin nan na koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na ɗari da ɗaya a cikin shirin yau dai za ku ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da yanayin karatu a makarantu da ke jamhuriyar musulunci ta iran da kuma yadda yara suke fara karatu tun daga shekarun farko har zuwa lokutan kammala karatu na firamare da kuma sakandare da makarantu na gaba da sakandare da dala ubangiji za a ji wannan tattaunawa bayan an saurari dukkanin kalmomin da za yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. امروز یو مقاله مقاله در مورد دنگندا امتحان جرباوا امتحانات جرباوی دانش آموز دم دانش آموزان 'yan makaranta. Man khondam. Ni na karanta. Fasl. Lokaci. Nazdik. Kusa. Khordad. Watan Khordad. Ma. Wata. Dore. Lokacin gudanar da. دوره های آموزشی لوکوتن گدانر دا کراتتکا چگونه یایا برایت گریکا من توضیح می دهم نی زن کار بیانی من باید توضیح بدهم نی dole نی یک بیانی. بیانی. از کجا؟ دگه نه. من شروع می کنم. نی زن دبستان. مکرانتر پرامری. مدرسه راهنمایی. مکرانتر سکندری. من میگویم. نی زن پدی بگو پدی بچه یارو شش ساله دن قبل از کپین کلاس اجی پیش دبستانی مکرانتر رنن یارا آنها می روند سو سنازوا عدد عددی اعداد کرگا نقاشی زنی. چیزها ابوبوع مختلف دبن دبن سال شکره چند سال شکر نوا طول می کشد یکی دوکر لوکچی خواندن کرانتاوا نوشتن روبوتاوا ریاضی لسپی علوم کیمیا اجتماعی زمانتکیوا قرآن قرآنی درس درسی به این ترتیب اکان ونن تساری هفت ساله دن شکره بکوی دوازده ساله دن شکره گوم sha پس از باین شروع می شود ینا پراوا آنها درس می خوانند سو سنا کراتو madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci امروز مقاله ای در مورد امتحانات دانش آموزان خواندم. فصل امتحانات نزدیک است. ماه خرداد ماه امتحانات است. دوره های آموزشی در ایران چگونه است؟ باید برایت توضیح بدهم از کجا شروع کنم؟ از دبستان میگویم بگو بچه های شش ساله قبل از دبستان به کلاس پیش دبستانی می روند. کلاس پیش دبستانی اینجا چگونه است؟ در کلاس پیش دبستانی بچه ها اعداد، نقاشی و چیزهای مختلف یاد میگیرند. دوره دبستان در ایران چند سال است؟ دبستان پنج سال طول می کشد. خواندن و نوشتن، ریاضی، علوم، اجتماعی و قرآن درس دوره دبستان هستند. به این ترتیب در ایران بچه های هفت تا دوازده ساله به دبستان می روند. بله پس از دبستان مدرسه راهنمایی شروع می شود. بچه ها سه سال در مدرسه راهنمایی درس می خوانند. تونزو کما بند اکا سواری ونن تتونا و اچکن هرشان پارسن چیسی کما سورت تتونا ورکمه تو گدانا تارده ترجمه تا a cikin harshen امروز مقاله‌ای در مورد امتحانات دانش آموزان خواندم. ایو نا و تا مقاله dangane da jarabawoyin ɗaliban makaranta. فصل امتحانات نزدیک است. ماه خرداد ماه امتحانات است. لوکچن جرباوی یا قراتو اواتن خرداد واتانی نا جرباوی دوره های آموزشی در ایران چگونه است؟ لوکوتن کراتو ایران یا سکی باید برایت توضیح بدهم از کجا شروع کنم؟ از دبستان میگویم گویم ne in مکا بیانی. بیانی دگه این ازم پارا دگه مکرانتر پرامره زم بگو پدی بچه های شش ساله قبل از دبستان به کلاس پیش دبستانی می روند. یارا این شکرو شده کپین مکرانتر پرامری سنازوا ازوزوان مکرانتن رنن یارا کلاس پیش دبستانی اینجا چگونه است؟ azuzuwan makarantun renon yara a nan ya suke در کلاس پیش دبستانی بچه ها اعداد، نقاشی و چیزهای مختلف یاد می گیرند. ازوزوان مکرانتن رنن یارا یارا سنا کوین کرگا زانی دا ابوبوا دبن دبن دوره دبستان در ایران چند سال است؟ لوکچن کراتن پرامره ایران شکرانونی دبستان پنج سال طول می کشد خواندن و نوشتن ریاضی، علوم، اجتماعی و قرآن درس های دوره دبستان هستند firamare a iran na ɗaukar shekaru biyar. Karatu, rubutu, lissafi, kimiyya, zamantakewa da ƙur'ani su ne darussan karatun firamare. به این ترتیب در ایران بچه های هفت تا دوازده ساله به دبستان می روند. a kan wannan tsari a iran yara 'yan shekaru bakwai zuwa shekaru goma sha biyu ne suke zuwa makarantar firamare بله پس از دبستان مدرسه راهنمایی شروع می شود. بچه ها سه سال در مدرسه راهنمایی درس می خوانند. ای کنن باین مکرانتر پرامری makarantar sakandare ke farawa yara suna karatu a makarantun sakandare bangare na farko shekaru uku To la banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamar ta a cikin harshen Hausa da hakan ne kuma za mu kawo ƙarshen shirin na yau kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su ne Abdullahi Salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. masu sauraro ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka To shakka babu ranar Kudus ta duniya wacce ta gudana a ranar Juma'ar da ta gabata na ɗaya daga cikin batutuwa da suka ɗau hankali. Za mu je jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da aka raye wannan ranar ta nuna goyon bayan Falastinawa da kuma nuna fushi kan mamayar da Isra'ila ke wa Falastinu da kuma musgunawa Falastinawa da ke ibada a masallacin Kudus. Da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin. Marilla ranar Kudus wacce aka fi sani a hukumance da ranar Kudus ta duniya wani taron shekara-shekara ne na goyon bayan Falastinawa da ake gudanarwa a ranar Juma'ar ƙarshe ta watan Ramadan don nuna goyon baya ga Falastinawa da adawa da Isra'ila da Yahudawan Sahiyoniya. An fara gudanar da taron ne a shekarar 1979 a Iran jim kaɗan bayan juyin juhalin Musulunci. ana kuma gudanar da ranar kudus a wasu kasashe da dama musamman a kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi inda ake gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar da isra'ila ke yi a gabashin birnin kudus ana kuma gudanar da taruka a kasashe daban-daban na al'ummar musulmi da ma waɗanda ba na musulmi ba a duniya a jamhuriyar Nijar an uwa musulmi a jihar Maradi su ma sun bi sahun takwarorinsu wajen yin jerin gwanon nuna goyon baya ga Falastinawa da kuma nuna fushi kan mamayar da Isra'ila ke wa Falastino da kuma musgunawa wa Falastinawa da ke ibada a masallacin Kudus musamman a wannan wata na Ramadana. Malam Rabi'u Muhammad na daya daga cikin masu magana da sunan kungiyar 'yan uwa musulmi a jihar Maraɗin ta jamhuriyar Nijar ga kuma abin da yake cewa a hira da wakilinmu abdulhadi Musa. E manuhar wannan zagaye shine nuna goyon bayan mu da mu ga al'umma na Falastinu wanda ake zalunta wanda 'yan uwanmu ne musulmi kuma a hadisi manzon Allah yana cewa ba ya tare da mu duk wanda bai kulawa da al'amarin musulmi yan uwanmu na musulmi na falasinu yan uwanmu ne kuma zalunci na duniya ko in ce masu mulki na duniya sun haɗa kai da yahudawa ana zaluntar su wanda eh, abinda mutum zai yi ya zamanto ba ya tare da wannan zalunci shine fito ya bayyana cewa ba ya tare da wannan zalunci tunda duniya kamar tayar zubibi ne da duniyar mutane masu rauni da duniyar mutane masu girman kai waɗanda suke ganin su ne masu ƙari suna kama suna karyawa inda suka ga dama to mu kuma musulunci ya umarce mu da mu goyi bayan masu rauni mu taimaka ma masu rauni mu taimaka ma waɗanda ake zalunta kuma al'ummar musulmi na falastinu zalunta su ake abu na biyu shi masallacin da suke wannan ta'addanci ana iske mutane suna sallah ana wulakanta su ana halbin su ana tura su da sauransu shi wannan masallacin ke shine alƙibla ta farko a musulunci kenan yana daga cikin muqaddasati na musulmi kenan kaga abin da yake muqaddasati na musulmi ya kamata musulmi a ce sun kula da shi to wannan yana daga cikin abin da yasa muka yi wannan fitarwa sannan kaga duk wani wanda yake son adalci ba musulmi ba kawai a duniya duk wani mai son adalci za ga ya fito a wannan rana yana goyon bayan waɗannan bayan Allah da a ba su 'yanci a bar musu ƙasar su wadda ta gado ce wadda nan aka haife su nan aka iske su a ainihin shiga tsakanin su da wa'annan yahuda da suke zalunta su to mu ma muna goyon bayan da a ba su 'yanci wannan zaluncin da ake musu ba mu yarda shi ba kuma muna tur da Allah wadda da wannan zalunci kyan sannan wannan masallaci masallaci ne na musulmi shine alƙibla ta harko ta musulmi kenan yana cikin muƙaddasatu na musulmi lazim ne yahudawa su bar shi to wannan yana daga cikin abin da ya samu ka fito karkashin jagorancin jagoranmu wanda yake mai gwagwarmaya da zalunci da yakar zalunci da neman adalci jagoran masadi ibrahim yakubu alazaki hafizahullah wannan shine yake umurta mu da cewa lalle koyaushe juma'a karshen watan ramadan to mu hito mu ainihin nuna damuwanmu ga waɗannan zalunci da ake ma waɗannan bayin Allah wanda yan uwanmu ne musulmi sannan watan Ramadana kaga an yi ibada wannan ibada kin ah, wannan bakunan da suka yi azumi masu tsarki kaga addu'o'in da suka yi Allah ta'ala zai karba to wannan shine dalilin fitawar mu a yau baicin wannan ne zagaye da ake na nuna goyon baya ga yan uwa palestinawa da kuma kwato wannan masallaci akwai wani abu da ake yi malam dan dai a ƙara jaddada cewa ba alamance da irin jaluncin da ake yi ma wannan yanki na Falastinu ba to inda akwai abin da inda akwai abin da zai wuce haka da za mu iya yi amma kasantuwar zalunci na duniya ya mamaye ko ina to kaga abin da muke iya yi kenan ko ba a gane ba kasanto manzon Allah ya ce duk wanda ya ga abin ki ya hana da hannunsa idan bai iyawa da hannu ya hana da baki idan bai iyawa da baki ya ki abu a zuciya to kaga yanzu mu muna faɗi ne da baki saboda ba mu da ikon da za mu je falastinu mu taimaka musu amma yanzu mun fito ga baki mu faɗi mu bayyana cewa zalunta su ake kuma ba mu yarda da wannan zaluncin ba kuma muna tur da Allah wadai da wanda suke zalunta su wannan shine ma'ana iya abin da za mu yi in akwai dama mu samu abin da ya wuce haka insha Allah za mu yi akwai wani jawabi da za a ga sauran yan uwa musulmi eh, don dai su kama tunda wannan masallaci kamar da kuka yi bayani yana daga cikin masallataya na eh, wanda musulunci ke to kabo da shi akwai wani jawabi da za a yi ma sauran yan uwa musulmi don su kama dai su nuna rishin jin daɗin sa akan misali ma an ga duniyar musulmi da kai ya rabu malam to abin da muke kiran da muke ga sauran yan uwan musulmi shine su dai waɗannan bayin Allah na Falastini musulmi ne yan mu ne kenan shi kuma musulunci ya nuna cewa in musulmi yana ƙarshen duniya wani yana eh, ƙarshen duniya ta yamma wani na ta gabas to dole ne abin da ya dame shi ya damu wancan kamar jiki guda ne to banda kashin su musulmi kuma in ma akwai waɗanda ba musulmi ciki misali akwai kiristoci da sauransu to mu musulunci ya umarce mu da mu taimaka mu masu rauni waɗanda ake zalunta wanda ake zalunta ko da ba musulmi bane ba to musulunci ya umarce mu da mu taimaka mishi saboda zalunta shi ake saboda musulunci bai yarda zalunci ba saboda haka kiran da muke ga al'ummar musulmi shine zamanto a ce inda za a ce misali al'ummar musulmi ta duniya gabaki da za ta hito ta gabaki ɗaya kowa ya bada haɗin ka a hito a misali kamar nan maraɗa ce duka musulmi maraɗa sun hito suna Allah wadai da wannan ko ina a zama haka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 to sai dai kafin mu karkare baki ɗari ban kwana da kuma muna gaita a zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you